الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al hukmu ilayhi turja'un da ya haɗa mu da ku a yau 21 ga watan ramadanin shekara 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 26 ga watan mayu shekara ta 2019 miladiya domin ci gaba da jin fashin bakin ayoyin alkur'ani mai girma da muke karatu daga cikin suratu tauba idan ba a manta ba jiya mun fara wato bayani dangane da hukunce-hukunce da ke cikin ayar da take magana akan zakka huzmin amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim to amma lokaci ya kare kafin mukammala kammala bayanin hukunce-hukuncen dukiyoyin da ake cire musu zakka sai muka ce za mu raba biyu yau sai mu karasa ya zama darussa uku kenan ke da alaka da zakka a cikin wannan sura darasi na farko na suwa ne mutanen da suka cancanci a ba su zakkar a cikin ayar da muka karanta a can baya inna masadaqat lil والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل waɗannan sune ne kashe-kashen mutane guda takwas da ya halatta a ba da zakka gare su kuma baya halarta da ijma'in malaman musulunci a ba da zakka ga wani wanda baya cikin waɗannan domin Allah ya keɓe waɗanda ya yarda a basu to wannan aya kuma da yanzu muke kai min amwalihim sadaka ita kuma tana mana bayani dangane da yadda ake cire zakar sannan da Allah ce amwalihim wasu irin dukiyoyi ne ake cire zakka daga cikinsu to jiya mun yi bayani cewa dukiyoyin da ake cirewa zakka kashi hudu ne idan ba ku manta ba mun ambaci dabbobi mun ambaci kayan amfanin gona mun ambaci tsabar kuɗi sannan mun ambaci kayan kuɗin wanda aka saye su domin a sayar wannan su ne nau'in dukiya guda hudu waɗanda ake cire wa zakka to a cikin bayaninmu sai muka gama yin bayani dangane da na farko shine dabbobi muka ce ana cire zakar dabbobi a cikin dukkan dabbobi da ake ce musu bahimatul an'am dabbobin gida raƙuma jinsin mazansu da matansu shanu jinsin mazansu da matansu tumaki da awaki jinsin mazansu da matansu a wuri guda waɗannan duka ana ce musu bahimatul an'am idan mutum yana da raƙumi mun ce baya kaiwa a cire zaka sai sun kai biyar haka za a yi ta cirewa a cikin biyar biyar amma za a rinka cire akuya ne ko tinkiya a madadinsu ba za a fara cirewa daga asalin jinsin sura kuma ba sai in sun kai ashirin da biyar haka ne ko sannan kuma muka yi bayani kan shanu shanu ba a cire musu zaka sai sun kai guda talatin daga nan ya yi sama idan ƙasa da talatin ne babu zaka a kai idan mutum yana da wato raƙumi guda hudu wanda ba su kai zaka ba da shanu guda ashirin da tara wanda su ma ba su kai zakka ba in aka haɗa su a wuri guda inda za a sai da raƙuman za a sai shanu ai ko inda za a sai da wasu shanun za a sai raƙuma za a haɗa masa ba za a haɗa ba wannan babu zakka a kansa tun da raƙumi ba su kai ba shanu ma ba su kai ba amma wannan daban yake idan tumaki da awaki ne idan kana da tumaki ashirin da awaki ashirin kuma duka mallakar ka ne to zakka ta hau kanka saboda tumaki da awaki a cikin babi guda ake musu hukunci ana fahimta haka idan kana da awaki talatin da tara na cikon kuma sai zama rago ne na an samu arba'in ana fahimta shi yasa na ce muku akan dangane da dabbobi akwai hukunce-hukunce da suka saba da sauran a cikin kayan amfanin gona da za mu yi yanzu idan kana da dawa ka noma buhu hudu wanda saura maka buhu daya da ɗan ɗori kafin ka kai mai zakka da gero kuma buhu hudu shi ma saura ɗaya da masara buhu hudu da shinkafa buhu hudu komin ka hudu hudu to babu zakka akan ka gaba ɗaya saboda ba za a haɗa wancan nau'in da wannan nau'in ba sai in sun zama nau'i iri ɗaya duka ya cika ya kai zakka an fahimta ko amma idan wato dabbobi ne to shi tumaki da awaki ana haɗa su a abu guda sannan tumaki da awaki idan ya zama na mallakar mutane daban-daban ne amma a wuri guda suke haka kuma shanu haka kuma raƙuma to duk ana ɗaukan su a matsayin guda don haka za a haɗa su a musu kuɗin goro a cire musu zakka an fahimta ko amma saɓanin yadda al'amarin yake kenan a kan saura kuɗin kasuwanci sai ya zama na naka kai kaɗanka kuɗin wato da aka ajiye haka na magada wanda inda za a raba musu kudin an hada ya kai miliyan ashirin kaga akwai zakka amma kuma sai zama na su ashirin da biyar ne a kai ɗaya da sauran dangogi in aka raba kowa ya ɗauki nasa bai kai zakka ba to ba za a cire musu zakka ba ba za a yi la'akari da kudin a dunkule ba sai an yi la'akari da tamamil milkiya kowa nasa ya cika haka kayan amfanin gona in kuka haɗu kai da wani sai kuka yi noma ta yadda kowa in ya raba nasa kowa ya ɗauki nasa bai kai zakka ba to babu zakka a kanku sai dai in kun haɗa duka ta yadda da za a raba kowa nasa ya kai zakka to sai a ce kowa yana da zakka a kai wallahu alam ana fahimta to zutun da jiya mun gama bayani dangane da zakatu bahimatul an'am yanzu kuma za mu shiga zakatul hububi was simar zakar wato baya. wanda ake shukawa kayan amfanin gona kenan Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni cewa a cire zakar kayan amfanin gona Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi na amanu an fiku min ta maka kasabtum wa mimma ma a min al duk abin da muka fitar muku daga ƙasa to ku cire haƙƙinsa ku ba da haƙƙinsa wannan ayar ta zama ita ce dalili a kan zakka kuma aya ce madaniya muhkama wadda take suratul baqara akwai kuma ayar cikin suratu al'an'am anam wadda ita makiya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da haƙƙinsa ranar girbi wancan sai ya zama yana fassara maka wannan ayar ne a yaushe za a bayar amma ba ita ce ta nuna wajabcin batun da lokacin bai riga an farlanta zakka ba don ba a farlanta zaka ba sai a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya da Allah madaukin sarki ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da abinda muka fitar muku daga ƙasa sai jawo sabanin malamai wajen fassara cewa shin ana keɓe dangogin kayan amfanin gona da za a cire wa zaka ko komi ma za a cire masa zaka don Allah ya ce mimma akhrajna lakum min al-ardi abinda muka fitar muku daga ƙasa kenan duk abin da ya tsira a ƙasa akwai sa wannan ita ce fahimtar wasu malamai komi da zaka iya shukawa akwai zakka akai don Allah ya ce mimma akhrajna lakum min al-ard abinda duk muka fitar muku daga a ƙasa sawa'un kwayoyi ne sawa'un kayan gwari ne sawa'un ganye ne sawa'un kayan miya ne in dai shukawa ake ya tsiro to Allah ya ce wa atu haqqahu ay Allah ya ce mimma akhrajna lakum minal ard waɗansu malamai kuma suka ce a'a ba komai ake cire wa zakka ba sai dai daga kwayoyi waɗanda suke da a kun san abinci masu kwaya su ɗin ma kuma ba kowane iri ba abinda ake ɗaukansa a matsayin abinci mimma yuqtatu wa yuddakhar an gane ko wanda ake iya ajiye shi domin abinci kuma wanda mutane suke ɗauka don su yi amfani da shi a matsayin abinci wannan shine fahimtar wasu malamai kan masaban malikiya waɗansu malamai kuma suka ce a'a bai kai wancan magana ta malaman farko faɗi ba amma ya fi na malikiya faɗi su ne malaman hanabila da shafi'iyya da wasunsu waɗanda suka ce abin da ya waje ba a cire wa zaka shine ƙwayoyi kan dukkansu saboda dukkan ƙwaya ana iya ajiye ta ba za ta ɓaci ba ba gwari ba ne ana fahimta ko haka kuma suka ce a athimar kayan marmari su ma ana cire musu irin waɗanda ake iya busarwa kuma a zo ana aunawa da kwanon au banda wanda yake zama a ɗanye ya iya ɓaci amma duk wanda ake iya busar da shi to shi ma ya shiga dalilinsu shi ne hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na abu sa'idin al-khudri wanda imamu muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa fi ma duna khamsati awsakin min habbin wala tamrin sadaka babu zakka akan duk kayan amfanin gona wanda bai kai wusuki biyar ba na daga kwayoyi ko kuma dabino sai suka ce cewar annabi sassalama kwayoyi ya wakilci dukkan abin da ake shukawa wanda ke zama kwaya cewar dabino ya wakilci dukkan kayan marmari amma waɗanda ba sa lalacewa suna iya bushewa sai a rika aunawa da au ana fahimta ko wannan magana ta tana da ƙarfi idan ka hada ta da hadisin wato hadisin imam bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fi ma sakati sama'u wal uyunu aw kana athariyan al ushru duk kayan amfanin gonan da ruwan sama ke dukansa ko kuma wato e, idon ruwa wanda aka jawo daga rafi yake iya yi masa bayi amma wanda mutane wato suke samu cikin sauki kawai a jaruwa ya zai baya maka ruwa ba sai ka tona riyajiya ba ba sai ka sa inji kana jawo ruwa ba ba sai an ɗauko ruwa daga wani wuri ba a nan wurin kawai ke a buɗe sai ruwa ya ta shayarwa ko kuma ruwan sama wanda ba wahala a ciki annabi sallallahu alaihi ce akwai al'ushu abinda ya ce kuma fi ma tufidul kulla fil umumi in aka ce ma kuma ya haɗa komi na abin da ka san da cewa wato ƙwayoyi ne ko kuma kayan marmari ne ai dukansu ruwa ke shayarwa to me ya tsayar da cewa banda abin da ba a iya aunawa wanda zai iya lalacewa shine laisa fi ma duna khamsati awsakin banda wanda yake kasa da wusuki biyar wusuki kuma wani abun awo ne kamar katon kwangiri wanda a da suke amfani da shi lokacin da tunda su ba sa da misali in ba a buhu za a sa ba sai a auna in ya kai sa'i sittin sai a ce masa wusiki ɗaya an fahimta kusan yanzu yadda muke amfani da buhuna kenan sai a ce wusiki ɗaya to wani irin kayan abinci ne ake auna shi ai kaga sai wanda yake iya bushewa duk sauran sai dai a rinka dora shi akan kilo ko ai kashi a ce ka saya a kashi amma ba za a sa kwano ana aunawa ba to duk wanda ake sa a ce kwano daya kwano biyu da shi ake kirgawa har ya kai wusiki guda shine annabi sallallahu alaihi ke nufi to kaga perishable items kayan gwari waɗanda ba sa bushewa a iya ajiye su har su iya shekara ana amfani da su ba sa ciki kenan wannan masaba sai ta zama tafi karfi na yi dan dogon bayani ne kawai a takaice barin gaya muku kuji duk kayan zancen da ya fi rinjaye daga cikin maganganun malaman fikihu duk kayan amfanin gonan da manoma ke nomawa wanda yake na kwayoyi akwai zaka a cikin su ku bani misali da kanku na kwayoyi masara shinkafa dawa gero to sai me alkama aha banda wake jada acca aha da me gujiya da riɗi duk abin da ka sani ko da ba ci mutane suke yi ba a matsayin abincin da za su rayu da shi shi sa na ce didi saboda mutane da yawa suna tambaya a kai shi ma na cikin kwayoyi to akwai zaka a ciki an waraka daga wannan sai kuma ya zo a asimar kayan marmari waɗanda su kuma suke iya bushewa annabi sallallahu alaihi shi a misalinsa sai faɗi wanda suke da shi sai faɗi dabino sai faɗi wato zabibi wanda shine inabi ai kun san inabi ai inabi wannan ƙananan abun kamar tsada tsadan larabawa yana bushewa sai ya zama zabibi sai rinka aunawa da kwanon awo amma lokacin da yake dabi da yake danyensa ai ba aunawa da kwano ake ba sai dai a daura a sikeli a ga nawa ne nauyin sa ka saya a haka to ana magana akan busasshen sa kadan shine ake wa zakka in yawansa ya kai yanda inda za a busar zai kai nisabi ko da yana danyen ne shikenan zakka ta hau kanka amma sauran kayan gwari wanda ba a iya busar da sun to ba sa ci yanzu sai ku bani misalin kayan marmari banda dabino da ke iya bushewa zama tamar alhali da yana rutab da inabi wanda ke iya bushewa zama zabib ku bani misalin kayan gwari da kuke nomawa wanda su ma ana iya busar da su daga ba a rika aunawa da kwano a ce kwano kaza za ka saya tumatir aha tattasai tarugu eh, barkono kubewa ashe kun gane da kanku duk abin da za a iya busar da shi daga ba a auna da kwano ko da da daga farko ba aunawa da kwano ake ba ba mu zaka a ciki amma in dai daga baya zai zama za a auna da kwano to akwai zaka a cikinsa in dai an bar shi ya bushe ko da kai ba za ka bari ya bushe ba za ka sayar ne to sai mu ce auna zaka ka cire wani zai je ya busar kai kuma cire mana zakka jama'a an fahimta da kyau abinda ya rage shi ne sai ku cire sauran abubuwan da kuka san kayan marmari ne amma su ba a busar da su a ajiye idan kana talatu dakar inda ba a ajiye su kuma ba za su lalace ba a za su lalace in aka ajiye to ban da su sai ku ba da misali ayaba lemo lemon tsami kankana mangoro apple haka ne ko to duk waɗannan babu zakka a cikinsu inda za ka noma abin da ya kai buhu dubu ɗari an fahimta ko illa an ya sha a rabu ha kamar yadda manzan Allah sun salama ya ce a kan dabbobi sai dai in kai kana so ka bada sadaka amma ba zaka a ciki ana fahimta da kyau amma duk abin da yake iya in ya bushe kuma sai a rinka yukanu ana aunawa ne da wanda duk koda ya bushe sai dai a rinka a kan sikeli ban da shi sai abun da yukalu tun da shi ne wanda zai amsa sunan in an tara shi a auna shi da ausu abin da annabi sallallahu ya amfani da shi kenan ta nan ne malaman fikihu suka fito kuma magana su sai ta zama tafirin jaye jama'a an fahimci wannan abu na gaba shine daga yaushe ne zakka take hawa kan mutum in shi manomi ne shin sai ka girbe ko kuma daga lokacin da amfanin ya nuna tun yana gona daga lokacin ne zakka ta hau kanka yana hawa kanka ne wato idza badat salatuha idan nunanta ya bayyana tun tana gona an fahimta idan kwayoyi ne idza in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya riga yayi kwari masara in ka in bude sai ka ga alaman yayi kwari ta yadda ba tun yana ruwa ruwa ta yanda za a iya yiwuwa in faɗin annoba ta zo ya lalace to bai zama zakka ba tukun akan ka sai in ka taba ka ji yayi kwari ba dole sai ya bushe ba fa in dai yayi kwari ta yanda ka tabbatar yanzu kan zai karasa bushewa ne kawai to sawa'un ya karasa bushewa sawa'un ka girbe ka dawo da shi gida sawa'un ka riga wato baka dawo da shi gida baka bar shi a gona duk ɗaya ne akwai zaka a kansa idan kuma kayan da ba bushewa suke yi a ce sun gama yi ba to su kuma wato idan ya zamana eh, idan ya zamana sauran kayan marmari ne annabi sallallahu alaihi ce idan marrat idan suka fara yin ja da suna kore ko sai suka fara alaman ja sun fara nuna nuna ku inan ko idan wasu sun fara nuna ko da sauran ba su nuna ba sun wakilci sauran to alama ce cewa duka gonar za ta nuna shikenan an fahimta ko ka in kayan marmari ne kamar yanzu tumatiri in yana sa sharaf yana wannan yana wannan koren to bai riga zama ba sai wasu sun fara nuna ya nuna alamar cewa gonar duka za ta amsa shikenan to daga lokacin zakka ta hau kanka me amfanin faɗan wannan maganar ne shine saboda in mutum ya ga dama sai ya ce tun tana haka mai saye ya zo ya saya in ya saya ya ce kai za ka girba ni na gama zaka tana kanwa tana kan wanda ya noma kuna fahimta idan kuma ka saya kafin ta nuna zaka tana kanka shi yasa muka faɗi wannan kuji da kyau idan ka zo ka saya ta fara 'ya'ya sai ka ce kai zaka saya gonan a haka mutum ya je gama wahalar kami masara tana yin zara ta fara goyo an ga goyon bibiyu ne uku uku sai ka ce za ka saya sai ka saya a haka amma an bare ba ta fara ƴaƴa ba ko ƴaƴan ba su yi kwari ba to in ka saya kai za ka bada zakka kuna fahimta amma idan kai kuma ka bari zai da suka riga suka yi kwari aka zo ka yi ciniki to sai ka cire zakka kafin ka bashi saboda kai ne zakka ta waje ba a hannunka jama'a an fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce wato shin kayan amfanin gona kowane iri ne ku sani dai da cewa abinda ake cirewa shine ana cire ɗaya bisa goma ne wannan ɗaya bisa goma duka malamai sun yi ittifaki a kansa saboda annabi sallama ya ce al'ushuru ɗaya bisa goma idan ka noma ka ko masararka ko ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa wanda akwai zakka a kansu to za ka yi lissafin duka gonar in dai har ta kai nisabi nisabin nan shine wusiki biyar kowane wusiki ɗaya shine abin da ya kai sa'i sittin sa'i sittin kuwa in ka yi shi sau biyar zai baka sa'i ɗari uku to wannan sa'i ɗari uku in abin da ka noma ya kai haka amma a yaya ta yanda idan da za a ɓare a ɓamɓare a cire ɓawon ba wai hadda ɓawon ba kuna fahimta da kyau idan ya zama na cewa shinkafa ka noma idan tana cikin ɓawonta ko gyaɗa ko masara a totuwa ta kai sa'i ɗari ukun nan amma inda za a ɓamɓare ko a ɓare a bar tsabar bai kai sa'i ɗari uku ba to ba zakka a kanka kuna fahimta don haka ko da baka so ka bare ko ka bambare ko ka cire a cikin kwasfar to sai ku yi kiyasi kwararre yana iya sanin in an samu buhu kaza to zai ba da buhu kaza tsaba to in ya kai haka ko da a kiyasi ba a ce dole ka barin ba shikenan sai ka iya cire zakka a haka an fahimta da kyau idan wato abin da ka noma da ruwan sama ne zalla ko kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce fi ma sakatil uyun wanda idon ruwa kawai zaka bude ne kawai sai ruwa ya baka kayan lambu amma ba kai kake wahala ba akwai mai lambun da shi zai sayo inji ko ya nemo shanun da za su rika jawo ruwa ko ya haƙa rijiya ko ya sa ana ɗebo ruwa ko ya rika saye ana fahimta sawa'un ya noma kayan lambu ko ya noma kayan gona amma ya sha wahala akwai kuma wanda shi bai sha wahala ba ruwan kawai zai shuka ne sai tafi gida sai ruwa ya daka ko ya zo da safe sai ya bude idon ruwa kawai sai ya jika su ba shi ke ɗebo ruwan ba ba kuma shi ya jawo sanadiyan zuwan ruwan ba dama a bakin ruwa yake sai dai ya bude ya jike fi ma sakati sama'u wal uyunu kenan to idan cikin wannan arhar ka samu za a cire ɗaya bisa goma ne in kana da buhu goma buhu nawa za mu cire ɗaya in kana da buhu ashirin sai a cire nawa biyu in kana da buhu ɗari sai a cire nawa goma idan kana da <clears throat> abin da ya kai sa'i ɗari ukun daidai an fahimta sai a cire ɗaya bisa gomansa sai a cire sa'i nawa kenan talatin ana fahimta idan mutum abin da ya noma ya sa shi a cikin buhuna sai aka yi kiyasi a irin yanzu tunda yawanci ba da sa'i muke amfani ba to shine masu abin nan na yanzu suke cewa irin wannan buhun namu mai tiya arba'in ko mudu irin ƙananan nan tamanin idan ya kai buhu biyar da mudu goma sha ɗaya ko sha uku to shi kenan ya kai zaka za ka duk abin da ya haura buhu biyar shi ne zai kai maka sa'i ɗari uku ana fahimta ballantana wanda ya nema buhu shida ballantana buhu bakwai ya yi sama idan buhu shidda ne za ka cire buhu ɗaya kenan a a bai kai buhu ɗaya ba yawwa sai a sai a kirga shi duka gaba ɗaya mudu nawa ne sai a cire ɗaya bisa goma yawan mudu kaga bai kai buhu guda ba kuna fahimta ko sai ya kai buhu goma shi ne sai ka fara ce da buhu buhu za a yi lissafi an gane wannan da kyau amma idan mutum ne ya sha wahalan nemo ruwa da kudin sai sai inji da kudin sai ke biyan ana ɗebo ruwa to wannan shi shari'a ta masa sauki rabin ɗaya bisa goma zai biya kenan buhu biyar ko buhu shida duk bai kai zakka ba kuna ba sai ya kai buhu goma da wani abu kenan kuna fahimta sai ya cire ɗaya bisa haka kuna fahimta a in ya kai ɗaya bisa in ya kai buhu biyar ya kai amma ba zai cire ɗaya bisa goma ba sai dai cire ɗaya bisa ashirin kuna fahimta misali duka iri ɗaya ne amma gwargwadon abin da zaka cire ne idan buhu ashirin ne wancan da zai cire buhu biyu shi kuma zai cire nawa buhu ɗaya idan buhu ɗari ne wancan da zai cire buhu goma shi kuma zai cire nawa buhu biyar an fahimta duk wanda ya noman da akwai wahala a ciki ta hanyar shi ya biya kuɗi akwai wahala da ƙarfinsa wajen jawo ruwa to wannan shi ɗaya bisa ashirin zai cire amma wannan a matsabar jumhurin malamai banda matsabar malikiya su malikiya duk ɗaya ne sannan a wajen dabbobi muka ce a wajen malikiya saba'un kai kake zuwa kiwo ko ka daure zuwa gida kana ci da su duk akwai zaka amma mun ce magana da ta tafirin jaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi sa'imati ha waɗanda ke zuwa kiwo su ci na bulus kawai su ne waɗanda ba sa zuwa kiwo ba zaka a kansu in kai kake daukan nauyin kiwon su an fahimta sannan fa'ida ta gaba <clears throat> ita ce wato idan mutum ya zo zai cire zaka kamar yadda muka ce kar ku manta za a yi kiyasi ne akan bayan <clears throat> an cire shi daga bawo <clears throat> bai zama wajibi a kanka sai ka bambare gaba ɗaya ba in kana so ka ajiye sai a yi kiyasin nawa ne zai kama sai ka ci an gane ko ha kuma in ka zo bayarwa kana iya bayarwa har da bawon amma kuma bisa kiyasin yaya zai zama in an bambare shi saboda karka bashi ta yadda in an bambare yayi kasa da abin da ake bukata <clears throat> sannan kuma <clears throat> ah, mu sani cewa duk sauran kayan amfanin gona waɗanda ba su fada cikin wannan ba to sai dai in mutum ya gada ma ya ba da sadaka mutum ya noma doya ya fada cikin abin da muka fada dankali yana cikin abin da muka fada duk irin abubuwan da ba sa cikin abin da muka fada ta yanda ana iya ajiye shi kuma yana iya bushewa ya zauna a yi amfani da shi to wannan akwai zaka a kai in kuma wanda ba za a iya ajiye shi ba kuma ba kwayoyi ba ne to wannan babu zaka a kai sai dai duk abin da mutum ya noma in ya ga dama sai ya cire sadaka sai ya bayar wallahu alam wannan shine bayani a takaice dangane da zakar kayan amfanin gona an fahimta sai mu je na gaba shine zakatun na kadai. zakar kuɗi kenan masu gidan rana galibin an ce zakka ma kokolo mutum ta fi tafiya kan wannan kuɗi wajibi ne a bada zakarsu amma kuɗi in an ce kuɗi iyayen gidansu su ne zinariya da azurfa su ne iyayen gidan kuɗi da su ake fara magana shi yasa malamai sai ce zakatun na kadai wato kuɗi guda biyu din nan zinariya da azurfa saboda Allah maɗaukin sarki da su ya fara ambata wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah bi azabin alim waɗanda suke taskace zinariya da azurfa ba sa cire haƙƙin su wato Allah ya ce to ka musu bishara da azaba mai raɗaɗi haka waɗannan su ne tushe kuma duk bayanin da zamu yi zai zama akan zinariya da azurfa ne sauran sai dai su biyo baya to shin za su biyo bayan ko ba za su biyo ba ku sani da farko malaman musulunci gaba ɗayansu sun yi ijima'i cewa sauran kayan ma'adinai waɗanda ba zinariya da azurfa ba babu zaka a kansu sai dai in mutum yana yin kasuwanci ne da su sai su fada cikin urudu tijara wanda za mu yi magana a nan gaba amma dai mutum ya ajiye ne ma'adinai ku fara bani misalin su mana kamar diamond kamar me mujawhara ai wane ne ah, banda gold da silver wannan duk suna ciki ai sauran abubuwan da suke da daraja an gane kamar pearl shine lu'lu'u kamar irin waɗannan duwatsu masu daraja duk waɗannan abubuwan babu zakka a kansu su Allah zinariya da azurfa ya ce ko da kuwa za a iya samun ɗaya daga cikin su yafi zinariya da azurfa tsada babu zakka a kansu jama'a fahimta ana magana akan zinariya da azurfa ne tayyib wannan malamai duka sun yi ittifaki inda suka yi ɗanye saɓani shi ma malaman zamani shine kuɗi tsaba irin namu na yanzu shin su suna zama wakilan zinariya da azurfa ko ba sa zama wakilansu ana fahimta ko an samu 'yan tsiraru daga cikin malamai 'yan kaɗan waɗanda suke ganin cewa amma daga cikin malaman zamani kamar yadda Dr. Yusuf al yake cewa abin da ya ja wannan sabanin shine magabata na da can can can ba su san kuɗi irin wanda muke amfani da su ne yanzu na currency ba. Shi yasa su yi magana a kansu ba. Su kawai zinariya da azurfa suka yi magana. Amma malaman yanzu sai waɗansu suka ce waɗannan takardu na kuɗi da muke amfani da su ba sa wakiltar zinariya da azurfa don haka in mutum ya tara su ko sun kai biliyan nawa ko tiriliyan nawa ba zaka a ci sai in ya mai da su zinari da azurfa an fahimta ko wannan shine ra'ayin waɗansu wanda daga ciki har akwai waɗansu a nan Najeriya su ma suna da wannan ra'ayi akan wannan ne suka gina yasa suka ce babu riba ma a ciki saboda su asalin su ba kuɗi bane wai saboda wayannan su ne ake ce musu kadai zinariya da azufa su ne kuɗi waɗancan su kuma ba kuɗi bane takardu ne sannan suka ce in kana aikin gwamnati ka sata ko nawa ne kar ka saci zinari da azurfa amma za ka iya satan kuɗi ko nawa ne saboda kuɗi ba kuɗi ba ne yanzu wanda ya dace da hankali asalin kuɗi da kuka gani kwaranci da muke amfani da su bari ku ɗanci tarihinsu da asali ɗan adam a tarihinsa ba wani abin da ya sani da sunan kuɗi sai zinariya da azurfa da su yake saye da su yake sayarwa haka ne za mu fahimta har zamanin manzan Allah sallallahu alaihi sallama kuma tun kafin zamanin sama haka ne ana cewa kuɗi a yi amfani da su a matsayin wato wasu abubuwa da zaka ɗauka ka sayi abu ka yi waye tarihinsa ya kai shekara dubu uku a rayuwar ɗan adam don ana ce an fara amfani da kuɗi tun shekara ɗari shida kafin zuwan annabi isa ɗan maryam alayhi salam waɗanda suka fara amfani da shi wato abin nan wata daula ce abin nan da ake ce mata lidiya wadda take karkashin kasar turkiya a yanzu karkashin wani sarki shi shine wanda ya fara kirkiro da a madadin zinari da azurfa zalla an gane ko a ɗauki wani abu na kuɗi a rinka juyawa a tsakanin mutane saboda sauƙaƙa wa mutane kuɗi zai aka ci gaba da shi amma da yawa daga cikin civilizations sun ci gaba da yin amfani da kuɗi ɗin amma zinari ne za a gutsura ko azurfar ce za a gutsura sai a yi su yan ƙanana kamar su lalla sai zama da su ake yin kuɗin ba ka ɗauki zinarin kafin sai ka je ka miƙa ba kafin wannan lokacin trade by bata kawai ake yi ka ba da akuya a baka hatsi ka ba da gida a baka doki ka ba kun fahimta ko saboda ba kuɗi daga baya dan adam ya fara kirkiro da wannan wannan duka yana yi ne domin wakiltar zinariya da azurfa saboda babu wadatar da za a ce da su ake ratsawa duk mutane kowa ya samu in kana da bukatar abu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a kuɗi shine ake ce dananir shi kuma zinari ne za a gutsura sai a yi sulalla da su akwai kuma darahim shine dirhami shi kuma azurfa ce za a gutsura sai a yi sulalla da su su ne kuɗin a lokacin aka ci gaba aka ci gaba har zuwa lokacin da ake amfani da waɗansu za su yi kwabbai irin na ƙarfe ba za su yi da asalin zinari da azurfa ba me yasa population ɗin duniya ya fara yawan da gwargwadon yawan zinari da azurfan da ake da shi ba zai iya ratsa tsakanin mutane ba yanzu an ce sai da zinari da azurfa kafin in sayi abinci kafin in sayi ruwa ba duk sai kuke yi ba kafin in sai ƙananan abubuwa kafin in biya kuɗin abun nan babur ko in biya kuɗin mota daga nan zuwa can duk sai da zinari da azurfa don Allah zan samu damar da zan yi haka ina zinariyan suke yanzu Najeriya tana da population din mutane kusan miliyan 200 ta ya za a samu zinariya da azurfan da za a watsa a tsakanin mutane duk ya isa a haka sai suka gane ya kamata a fara amfani da waɗansu abuwa a matsayin zinariya da azurfan a ajiye su ga wakilansu in kana da abun da ya kai kaza to kamar zinari kaza kenan ba sai zinarin ya fito an gan shi ba in kana da abu in kana da kwaya kaza to kamar dirhami na azurfa kwaya kaza kenan ko da bai fito an gan shi ba wakilansa ne jama'a na fahimta sai suka zama kamar sanadat ne har zuwa lokacin da a yanzu zamanin mu aka fara yin amfani da irin na takardu kasar da ta fara amfani da kudin takarda ita ce sweden tun 1661 shi ne farkon amfani da abinda za a rubuta a ce kaza da yi kwabon ba za a rubuta masa lamba kaza ba sai aka fara yin amfani da 50 wannan 50 din ramzi ne akan gold in ya kai nauyi kaza to ga 50 ka rike wannan amma shi ba zinarin bane kuna fahimta kenan ashe a cikin tarihin kuɗi irin wanda muke amfani da su a yanzu asali an kirkiro su ne domin zinariya ta huta a gida ita kuma ta rinka yawo a tsakanin mutane jama'a an fahimta shi yasa in kana da zinari guda kaza a gida sai ko ka ɗauki waɗannan takardun sai ka je kana ta hidimanka da su zinarin suna gida su kuma waɗannan suna maka aiki a madadinsu to don Allah ta yaya za a yi a ce albadal la ya hudu hukumar mubaddali anhu ta yaya za a ce madadi ba zai yi aikin abin da yake wa madadi ba zinarin a gida shi akwai zakka abin da yake wakiltarsa a waje wanda shi muka gani ba mu ga zinarin ba shi kuma a ce ba zakka a kansa wani ya dace da tunanin dan adam kuna fahimta sannan asalin zinariya hikimar da ta sa Allah ya ce a cire musu zakka ina ce shine saboda in dan adam ya gani talaka idonsa yana kai yana ayya saboda da su ake samu a biya bukata to yanzu talaka ya ma san zinari ne me yake gani a wurin masu kuɗi kuɗi yake gani kuma yanzu ka ga zinari don Allah hankalinka yana zuwa kai amma an kaga wayannan yan matsabban fa saboda su ne wakilan kai su ka sani yanzu in Allah madaukakin sarki ya dora ma'abota zinari da azurfa su cire don a cire haƙƙin talaka saboda Allah yana tausayin talaka kai kuma yanzu sai ka zo ka ce amma kuɗaɗe masu kuɗi su kashe kayan su kar su bada talaka ba haƙƙin talaka a ciki don Allah ka taimaki talaka ko ka cuce shi kuma ka wakilci Allah a manufarta akan taimakon talaka ko kuma ka kauce daga manufar Allah jama'a kuna fahimta haka duk wanda ya ce muku akan kuɗaɗe na tsaba na nerori babu zaka wallahi yana so ya cuci talaka shi yana da abincin gidansa ne yana da abun da ya koshi shi yasa sai yana gani sauran abubuwan da mutane suke amfani da shi na kuɗi shi kuma babu haƙƙi kai, wanda ai bai kamata ma hankali ya ɗauka ba jama'a fahimta don haka akwai kamar yadda akwai haƙƙi a cikin zinariya da azurfa haka kuma akwai haƙƙi akan wakilansu kuma riba tana shiga cikin su duk wanda ya yi ta'amuli da riba akan kuɗaɗe kamar wanda ya ta'amuli da riba ne akan zinari da azurfa kuma duk ayoyin da suka tabbata akan haramcin riba dangane da zinari da azurfa su din ne waɗanda suka tabbata akan wato kuɗaɗe waɗanda mutane suke amfani da su wallahu alam fa'ida ta gaba ita ce wato yaya ne yawan gwargwadon abin da za a cire wa zaka daga cikin kuɗaɗe na zinari da azurfa abin da yake kaiwa nisabi a cire masa shine in ya kai misali ashirin na zinari ko kuma dirhami ɗari biyu na azurfa miskal wani abu ne na nauyi wanda da suke aunawa da shi da shi ake au a yanzu miskal din nan kamar gram hudu da digo ashirin da hudu da kwata hudu da digo ashirin da biyar ne 4.25 gram an fahimta ko don haka tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya kai 20 miskala idan kai multiplying din 4.25 din nan by 20 zai baka 85 gram to wannan shine mafi karancin nauyin zinari da in kana da shi ya kai a cire masa zaka shine in ya kai nauyin gram 85 a wurin waɗanda suke aunawa sun sani a in aka je sayan kayan gwalagwalai da ba shi ba ciniki ake haka kawai ba ɗorawa za a auna to in ya kai gram 85 ya yi sama to akwai zakka a kai jama'a ana fahimta ko idan kuma dirhami ne wato wanda yake na azurfa kenan shi kuma sai ya kai gram 600 saboda ita azurfa ba ta kai zinari daraja ba zinari ko bai kai gram 100 ba 85 ya kai amma wannan sai ya kai 600 an fahimta shi kuma shine sai ya kai dirhami 200 wanda shine a yanzu awansa shine zai kai maka gram 600 jama'a an fahimci wannan ina yin abin cikin sauki ne a zamananci tunda yanzu yawanci da wannan awon ake amfani mutum bai san miskal ba bai san dirhami ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda hadisin Aisha da Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'ida nisfa dina. annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane dinari 20 sai ya cire rabin dinari in ya kai dinari 40 kuma sai ya cire dinari daya an fahimta don haka in ka tara shi gaba daya za a cire daya bisa 40 ne an gane ko za a cire nawa daya bisa arba'in yanzu a cikin gram 85 da muka ce shine nisabi haƙƙin talaka a ciki shine za a cire an gane 1 over 14 sa an gane ko sai a buga shi sai a cire ɗaya kaga zai zama za a cire gram biyu da ɗan wani abu kenan ko to wannan shine haƙƙin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora a kan wato kuɗaɗe kowanne ne kai ma yanzu kuɗin da kake da shi in aka zo kiyasinsa za a yi kiyasinsa ne da shin ya kai nauyin kudin gram tamanin da biyar kuna gane ko ya kai miskali ashirin ya kai dinari arba'in kuna fahimta ko za ka in kudin da kake da shi ya kai a ce dinari arba'in sai a ce to wannan kudin kamar da a ce kana da dinari ne wanda ya kai dinari arba'in sai ka cire wa zakka ko da kudin wata kasa ce an fahimta ko Um, sannan kuma mu sani cewa in aka zo cirewa yadda za a auna din nan ana la'akari ne da cewa wato wanne ne wanda ya fi za a iya aunawa da dirhami 200 za a iya aunawa da zinari wanda yake dinari 40 din, duk wanda ka ɗauka amma da wanne za ka zaɓa yanzu misali nisabi a yanzu a najeriya a wannan satin ai miliyan ɗaya ne da dubu saba'in da hudu da ɗan wani dubu miliyan ɗaya da dubu saba'in da hudu da wasu ɗan ɗori wannan kuɗin shin an auna shi ne da zinari ko an auna shi ne da azurfa ko da duka biyu ai wani lokaci azurfa tana iya zama ta ɗan fi daraja in ita ce inda za a janda a naira wani lokaci kuma zinariya ita za ta fi daraja inda za a canza da naira da wanne za a yi amfani sai malamai suka ce a hazzuhuma lil miskin wanda zai fi zama maslahan miskini shi za a ɗauka idan a wannan satin sai aka samu zinariya ita ta fi tashi ta yadda inda za a canza a naira an fahimta wato miliyan ɗaya ya kai nisabi in a zinari amma inda za a canza azurfa miliyan ɗaya bai kai nisabi ba sai an kai miliyan ɗaya da dubu hamsin wanne za mu ɗauka wanne ne wanda talaka zai fi shiga ciki sai a ɗauki na miliyan ɗaya saboda karkace kai babu ba lissafin talaka a wurinka sai ya kai na wancan don haka yaushe sai mu lura da wanne ne wanda ya fi dacewa da maslahan talaka shi za mu yi lissafi da shi don haka masu yin lissafi sai su lura da wannan wani lokaci ta yiwu zinariya ta fi tashi wani lokaci azurfa ce ta fi tashi to wanne da wanda in an canza neran a kudin kasar zai dace da talaka ya samu shiga da shi za a yi amfani jama'a an fahimta wallahu alam to zinariyar da ake cire mata zakka ita ce zinariyar da wato aka ajiye ta ko don saboda ta sayarwa ce ko aka ajiye ta a matsayin wato kadara da yawa mata in suna so su ajiye kuɗi sai su sai zinari sai su ajiye haka ne ko ko zinari yadda aka ajiye ta a matsayin haya tana da sarƙa mai kyau da sauran sai a ajiye duk wanda za ta je biki sai ta karɓi haya ko a amfani da shi a matsayin wani abu sai a dawo maka da shi waɗannan duka akwai zakka a kansu malamai sun yi ijma'i cewa akwai zakka a kansu an fahimta sannan malamai sun yi ijima'i cewa duk zinariyar da aka ajiye ta domin amfanin haram shi ma akwai zakka a kan shi ba rangwami da zinariya da azurfa amfanin haram kamar yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin rinka amfani da zinari wajen yin kwanuka wajen yin kujeru wajen yin gado wajen yin mota wajen yin abun hawa wajen yin cokali manzo Allah duk ya haramta wannan saboda almubazzaranci to duk wanda ya ajiye irin wannan to akwai zakka a ciki tunda ta haramun yake amfani da shi haka kuma an hana namiji sawa ya yi amfani da shi inda aka yadda namiji ya sa shi ne in yana da ciwo kamar waɗanda suke da ciwon haƙori da za a ɗaure musu akan sa abin zinariya saboda ita ce kawai wanda an sa ba ta iya kawo wato abin nan to wannan ya halatta babu laifi amma in dai na haramun ne kamar zoben zinariya namiji ya sa an fahimta ko ya sa wani abu a jikinsa ko sarka na zinariya kamar yadda suke sawa to wannan duk akwai zakka a kansa wajibi ne tunda haramun ne an fahimta inda malamai suka yi sabani shine mace ta ajiye zinari domin ado wanda tana so don amfanin kanta ne ta tara kudinta ko mijinta ya sai mata ko ta gada amma tana sawa ne ta yi ado da shi lokacin da bukata ta tashi tana ajiye da shi a ɗan sef dinta in ta tashi sai ta sa ta yi ado da shi amma nauyinsa ya kai gram 85 wanda bai kai gram 85 babban da shi gaba ɗaya ba ma magana a kansa jama'a an fahimta nauyinsa ya kai gram 85 shin ita ma za ta rika cire masa zakka ko ba za ta cire ba wannan shine wanda akwai sabani mai yawa tsakanin malamai sabani mai zafi mazhabar imamu abu hanifa da kuma riwaya daga imamu ahmad ibn hanbal da ibn hazm al-andalusi al-zahiri da wasu daga cikin malamai an malaman masabobi kamar ibudul munzir a cikin malaman shafi'iyya da sauransu sun ce akwai zaka a cikin ta hatman ana fahimta malamai kuma mafi yawa wanda shine masabar malikiya, shine masabar shafi'iyya shine masabar hanabila alladhi yastakiru alaihi al shine babu zakka a cikin wanda mace ta ajiye don ado kawai saboda Allah ya yarda ta yi adonta da shi awa man yunashu fil hilyati kaga alhiliya dama an ce mata ta yi adonta da shi sai ta saya don ta yi ado ba don haya ba ba don jari ba ba don kadara don ya zama kaman abun kuɗi daga ba za ta sayar ba a don ta sa sai suka ce ba zakka akai abin da ya ja wannan saɓani shine suka ce saboda tababan da ake da shi akan rashin nassoshi da aka yanke hukunci cewa ingantattu ne dukkan hadisai ko ayoyi da aka yi istidlali da su ko dai ya zama zanniyu dilala ko kuma zanniyu subut wannan rashin tabbas din akan samun wani hadisi ingantacce da kowa ya yarda kaulan wahidan ba sabani akai shi ya jawo aka saba waɗanda suka ce akwai zakka a kai sun dogara ne galibi da wasu ayoyin da suka suke da umumi wallazi ne yake zuna zahabu wal fidda ai su ma sun ajiye da kuma hadisin Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta da waɗansu manya-manyan zobba da ta sa a hannunta sai annabi sallallahu alaihi ya ce mata ke ina ka samu wannan ta ce na sani don in maka ado ya rasulullah sai manzon Allah ya bata rai ya ce kina cire zakarsa ta ce a'a sai ya ce hiya hasbuki minan na ya ishe ki kuwa a wuta sai suka ce wasu daga cikin malamai sun inganta wannan hadisi ciki hada malam albani Allah ya ji kansa da gafara sai hadisin su na biyu shine hadisin Abu ibn Shu'aib an abihi an jaddihi cewa Aisha ta ce wata mata ta shigo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya ga yarta tana da mundaye na zinari sai Annabi ya ce ke kuna cire zakan wannan ta ce a'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kina so Allah ya miki ado da shi a wuta sai ta cire ta jefar wannan hadisi wasu malamai sun inganta shi wannan shine dalilin waɗancan kuna fahimta su kuma waɗannan suka ce babu zaka a cikin kayan wato ado na mace na zinari da azufa mai dalilin ku suka ce hadisin da imamu dara kutuni ya ruwaito annabi sassa ya ce laisa fil huliyi zaka babu zaka a cikin kayan ado kuna fahimta shi kuma ya saba da wancan hadisin kenan sannan suka ce duk wancan hadisin ba su inganta ba wasu malaman suka suka tsaya a tsakiya suka ce da na waɗannan din da na wannan duk bai inganta ba cikin waɗanda suka da'afa wannan hadisi akwai imamu tirmidhi yace laisa laisa fil babi hadithun yasih ba wani hadisi a wannan maganan wai kayan ado duk hadisan ba su inganta ba da wanda ya ce ayi da wanda ya ce kan ayi ba su inganta ba al-imam al-baihaqi ma ya da'afa ibn al-jawzi yace kulluha ahadithu dhi'af dukkan su hadisai ne da'ifai da imamu shaukani shi ma duk ya da'afa su sai suka ce to yanzu wancan ba dalili bane wannan ma ba dalili bane yanzu sai mu dawo kan kiyasi tunda wannan dalilan duk sun rushe an fahimta to shine aka yi ta tattaunawa inda ka tattara tattaunawa nan gaba daya zaka gane cewa dalilan waɗanda suke cewa babu zakka a ciki yafi karfi saboda ba za ka ɗora zakkan ba sai inda nasi kuma ba a samu nasin ba sannan min haithul qiyas idan dukkan malamai sun yi ijima'i cewa wanda yake da motocin haya guda dubu da jiragen daukan fasinja guda dubu da gidajen zama guda dubu da gidajen haya guda dubu duk ba zakka a kansu in ba kuɗin da suka tara ba ta yaya zaka ce wadda take da ɗan zinarin ta na ado sai ka ce shi akwai zakka in dai ba ta aje don haya ya rika kawo kuɗi ba kuna gano amin haithul qiyas sannan abin da zai nuna waɗancan hadisan akwai nakara a cikin su ne. manzan Allah sallallahu alaihi yana tare da Aisha nan yazo ya ganta tana da wannan abun ya zai bude mata wuta ya ce yaushe kika sa wannan ta ce na sa don maka ado shi kuma ya ce mata kina ci da zakkansa wato ya shekara amma duk bai sani ba sai yau ya gani har annabi ya tambaye ta zakkar ita kuma yau ne ma ya fara gani sai yi magana kaga hankali ba zai ɗauka ta shekara da shi bata ci da zakkan ba kuma duk bai sani ba sai yau ana fahimta sannan na biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata hasiya haskuki minan nar ya jingina ta da wuta annabi ya saba yin haka ba kuma ya ce ki ke wuta ya jingina ta da wuta kai wannan hadisi akwai na kara a ciki sannan babban dalili ma akai shine ita ta ruwaito wannan hadisi ta ce annabi ya ce mata haka ita kuma tana cikin sahabban da suka ce laisa fil uliyi zaka saboda sahabbai da yawa mafi yawa daga cikin su ciki da al-khulafa rashidun guda hudu da ita Aisha da Jabir dan Abdullahi da Abdullah bin Umar da Asma dukkan su suna da fahimtar cewa babu zakka akan kayan ado na mace ko da zinari ne don ka taya za ta ruwaito wancan hadisin in ita ta ruwaito din kuma ta zo ta saba ta ce ba zaka a kai kuna fahimtar wannan don haka dai gaskiyar zance shi ne bai inganta ba cewa akwai zaka akan macen da ta ajiye don waye amma malam Muhammadu aminu shankiti ya ce abin da yake bada shawara wa mace shine kawai in tana da shi ta cire abinta saboda fita daga saɓani ana fahimta ko ihtiyatan amma shi ma ba ya ce wajibi bane fa amma saboda ihtiyati sai ya zama cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam illa an ya rabbuha dan wannan jawabin ai ina ji ya dan isa dangane da wannan sai abu na karshe shine urudu tijara shine cire zakka akan kayan sayarwa kayan da mutum ya ajiye wanda zai sayar akwai zakka a kansu saboda Allah madaukakin sarki ya ce khudh min amwalihim wannan kuma amwalihim kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina an fi kumin tayyibati ma kasabtum wa ma kuma mimma kasabahu sabahul insan sannan kuma dukkan malaman musulunci sun yi ijma'i cewa akwai zaka a cikin urudu tijara kayan sayarwa na kasuwanci an fahimta ko kuma ga hadisin samura wanda abu dawud ya ruwaito ya ce kana nabi sallallahu ya amuruna an nukhrija zakata mimma nu'iddu lil bay annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtar mu mu rika cire zakka daga kayan da muka ajiye saboda mu sayar kayan sayarwa shekul islam ibnu taimiya allah ya masa rahama ya ce duk wanda ya sayi kaya domin ya sayar sawa'un ɗan kasuwa ne mai yawo ko mai zaman gida sawa'un ɗan kasuwa ne mai zama a shago ko yana sa ana masa a wani wuri shi kuma yana zaune abinsa sawa'un ɗan kasuwa ne mai sai da kayan gwari ko kayan abinci ko kayan tufafi ko dabbobi ko abubuwan hawa ko menene ana fahimta ko sawa'un ya ce kuma mutumin da ya sayi kaya a lokacin da yake sauki sai ya ajiye shi ba dan kasuwa bane na koyaushe amma ya ga abu yayi arha ko kayan gona ko fetur ko ne abu sai ya ajiye daga baya in ya tashi zai sai ce dukkan su sun shiga cikin ashabu urudi tijara akwai zakka akan su in ya shekara jama'a an fahimci wannan Baka abin da ake nema akan ka kai da ka sayi abu domin ka sayar ko da filaye ne kana saye don ka sayar ba wanda ya saya don kaddara ba wanda ya saya fili ya ajiye to wanda ya saya dinari ya ajiye to shine zai bada zaka amma wanda ya saya fili ya ajiye ran da bukata ta tashi ba ya saya don ina mai saye kullum yana jiran lokaci ya a sayar ba wannan shi ba zaka akan jama'a an fahimta amma wanda ya saya da niyyar ya sayar ko da kayan abinci ne sai ka saya ka ajiye saboda ya tashi ka sayar ko kuma fili din in ka saya ne saboda ka samu arha za ka sayar ne amma ba yanzu ba sai ka ji wani ya zo ya taya da kuɗi mai yawa sai ka sayar to duk wannan in mutum ya tashi cirewa da kuɗin da yake da shi tsaba wanda suka shekara da waɗannan abubuwan duka za a haɗa sai a musu kuɗi sai ya cire su su ma dukansu suna cikin zakka jama'a ana fahimta ya ake cirewa yanda ake cirewa shine idan shekara ta zagayo daga lokacin da ya kai nisabi sai ka tabbatar da cewa ya kai nisabi kayan jarinka ko wannan kayan da muke faɗa a yanzu da za ka fara lissafi ya kai miliyan ɗaya da ɗan ɗigo da yanzu aka ce shine lissafi ɗin sai ba iya zagayo a irin watan musulunci ba za ka ce yanzu muna watan mai sai mai yada ba da mai ake amfani ba kuna ji da kyau ba a zaka da wato kwanan watan da ba na musulunci ba da kwanan musulunci zaka kirga domin na musulunci zai iya shigowa wancan bai riga ya shigo ba saboda akwai bambancin kwana sha ɗaya a tsakanin Za ka sai ka ce watan ramadana idan watan ya zagayo kuma yana nan bai sauka ba daga kuɗinsa daga nisabi yanzu ma kuma ya kai nisabi ko da lokacin nisabin ya haura ko ya sauka yana daidai dai nisabi to sai ka hada da sauran ka da wannan kayan duk sai a yi lissafin su sai a cire musu zakka sai a cire ɗaya bisa arba'in ya ake lissafin za a yi lissafi ne ba da kuɗin da ka tsara ba sai dai a kuɗin da inda yau za ka sayar nawa za ka sayar da shi za a yi lissafi jama'a na fahimta sai a haɗa hadda ribar amma inda za a sayar a yau ba nawa ka tsara ba nawa za ka sayar baɗi ba a'a nawa za ka sayar inda a yau za a sayar bisi iri yau biha jama'a na fahimta sannan wajibi ne mutum ya tabbatar da cewa an bi keke da keke akan kayayyakin sayarwansa in yana da yara da za su yi lissafi a yi lissafi daidai gwargwado duk wani abu yawan abubuwa musamman masu provision kanana kanana abubuwa a yi lissafi sai a ce duk shagon nan yanzu kayansa ya kai miliyan biyu shi kenan sai a hada miliyan biyu ga kuma sauran kuɗaɗe da yake da su su kuma yana juyawa su kuma sun kai miliyan uku an hada zama miliyan biyar kenan sai a da ɗaya bisa arba'in kuma kai da kanka zaka iya kawai dauki calculator ka ka hada duka kudin da kai lissafin nan sai ka ce divide by 40 a ce a raba kashi 40 wannan kudin da ka samu kwaya ɗayan sai ka dauka sai ka bada wanda Allah ya ce a basu jama'a an fahimta wannan shine yadda ake cire zakka a ƙarshe ina tuna muku cewa babu zakka akan dukkan abin da ba wannan da muka faɗa ba don ka shagon ka kantin ba za ka yi lissafi da shi ginin kudin shagon ba ba yi lissafi da shimfiɗin ciki ba kujerun ciki kayan lantarkin ciki da duk abin da aka jera wanda su aka ɗora kayan a kai da motocin da ke ɗebo maka kaya duk banda su a ciki sai dai su kayan da aka ajiye don a sayar waɗannan kayan suna hidima wa shago ne amma su ba na sayarwa ba babu zakka a kansu abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh